شرح قال به الوابل الصيب من الكلم الطيب الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يشيمنا الفصل الرابع في أذكار الفزع الفزع في النوم والفكر والقلق fasali na hudu a cikin wannan littafi da zai yi bayani akan zikiroran da ake na alfaza da kuma tunani mutum ya zo ya ci tunane-tunanen da za su hana shi bacci walƙalaƙ da kuma tsorata alƙalaƙ alhau tsoro mutum ya zama ya razana a cikin bacci kawai yana cikin bacci sai ya tashi kila wani mummunan mafarki ya yi ko kuma hakanan wani zubin ba mafarki mutum ya yi ba hakanan kawai sai ya ji kamar an zabarar da shi to idan ya sami irin wannan matsalar a cikin baccinsa me ya kamata ya yi روى الترمذي عن بريدة قال بريدة رواية الإمام الترمذي رحمة الله عليه يتي بريدة دق بريدة يتي شكا خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه أكتي يا كيكوكا أوجن النبي صلى الله عليه وسلم ميكو كنسا فقال يتي يا رسول الله يا مأيكن الله ma anamu laila min al'araq ba na iya bacci saboda abin abinda ake ce ma al'araq shine kana son bacci ka kasa saboda me saboda wata damuwa ina jin a wancan karatun mun jawo baitin alkhansha radiyallahu anha tumarir bintu amr a lokacin da dan uwanta ya rasu tana da yan uwa guda biyu sahar da muawiya dukkanin waɗannan da da da shahar da muawiya dukkanin su kashe su akai kashe su akai to da aka kashe su sai ya kasance duniya bata mata daɗi ba ta zama duk waƙoƙinta mafi yawanci tana su take yi to daga cikin waƙoƙin da take ma ɗan uwanta sahar kamar yadda ya zo a cikin diwaninta tana cewa inni ariqtu fabittu layla shahiratan ka annama kuhilat aini bi uwari أرعى النجوم وما كلفت رعيتها وتارة أتغشى فضل أقماري كاجا تنا بعد لا لبارة تشي إني أرقت نا كاسبت فبت الليل ساهرة حين قانا ددري ساهرة إدونا بيو suka ce akwai bambanci العرق دا da الشهر سوتاري متنش يكي زابا الشهر يكون اختياريا بخلاف العرق يكون اضطراريا كم بتشي إذا متن يكاسا بتشي ينا سنيي أما يا كاسا شيني أكيتي مسا على عرقو ده همزة كما يدزو أتشوننا حديث أما الشهر متن دقن سيزابا سيسا سوتاري أكي حدا السمر ده الشهر Asahar sahar a zauna ai tafira da daddare ba a san ai bacci shine ake ce mishi as-samaru da sino as-sahar kuma kin yin bacci as-sahar ana as-samar ana fira mun gane to aka ce Khalid radiyallahu anhu ya kawo kuka wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa baya iya bacci da daddare fa qala an sallallahu alaihi wasallam sai aka ce Annabi sallallahu ya ce masa idza awaita ila firashika idan ka tafi zuwa shimfiɗa baccin ka faƙul ka ce Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azallat ya Allah ubangijin sammai guda bakwai wa ma azallat da abin da suka yi marimfa da abin da suka yi ma inuwa wa rabbal arzina ya ubangijin ƙasai wa ma aqallat da abin da su kuma suka rufe a cikinsu na shukoki da mamata da makamantansu wa rabba shayatini wa ma azallat sannan ya ubangijin shaidanu wa ma azallat da abin da suka batar wannan shi aka ce ma tagliban kawai kulli jaran min sharri khalqika kullihim ya Allah ka kasance mini makwabci ka zama mun mai ba da kariya dama li za su miyar jaru jaran eh, ai shi yasa aka kira مقفشي ده مقفشي لأنه يجير جاره وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أجاره يجيره الحريري أشم مقامات في شوى من فيك شوى وأحفظ حق الجار وإن جار خاج جار يا جوي كينا يا زم جائر كينا إذا صار الجار جائرا تلا يرجع makwabci ya zama azzalimi mai cutarwa ba a so bari an ya kuna aljaru mudiran la ja'iran ana buƙatar makwabci ya zama mai baka kariya ne ba mai cutar da kai ba to shi yasa ake ce masa jar jar saboda wannan kariyar da yake baka mun gane kuma tuntuni balarabe yana yana alfahari da da makwabci ko to ayyuna anna qalilun adiduna فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل خاق جار شينا كل جار من شر خلقك يا الله قسن شيم من كاريا دق شر هلتنك كلهم قباكي جميعا دك ننصب أن يفرط علي أحد منهم kada ɗayansu ya wuce gona da iri a game da hakki na ya cutar da ni au an ya tsaga ko kuma ya mun tsagawa da an ya furuta da an ya tsaga kusan duk ma'anar su ɗaya da hausa eh wannan kaga magana annabi musa alaihi salam kenan ko eh azza jaruk ya allah madaukakin sarki kariyar da kake badawa ta ɗaukaka wa jalla sana'uk sannan banka ya allah madaukakin sarki ya ɗaukaka wala ilaha ghayruk sannan babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai kai la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya da cancanta din sai kai wannan hadisin isnadin sa da'ifi malaman hadisi sun raunana shi akwai damuwa a game da isnadin sa hmm? daga cikin isnadin sa akwai al-hakam ibn zahiri malaman hadisi taraka ba'du ترك المحدثون بعض أحاديثه wasu hadisansa malaman hadisi suna musu siffa da matsayin cewa hadisi ne hadisai ne matawokai so da kada akwai damuwa sannan kuma an ruwaito shi mursali an ruwaito shi mursali kaga dai wanne zai karfafa wani a cikin su hadisi matawoki yana sakin da itibari ne ko ko ba sakin da itibari bane hadisi matawoki la la yu'tabar saboda ba a buƙatar a samu masa da mushahada ko a samu masa da mutaba'a baya buƙatar shahidi ko abin da amma lafazin addu'a ku kalle ta lafazi ne mai kyau to amma wannan ko zai halasta samu kai aiki da shi ba wa fi tirmidhi an abdullahi ibn amr anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yu'allimuhum min من الفزع كلمات annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da sahabbansa min alfaza'i idan sun shiga cikin razana wasu kalmomi mutum ya ce a'udhu bi kalimatin lahi tamma min ghadabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdhuru a'udhu ina neman tsari bi kalimatin lahi da kalmomin Allah nan attammati waɗanda suke cikakku babu na ƙasa a ciki min ghadabihi daga hushinsa kada hushin Allah ya sama wa sharri ibadihi da kuma sharrin bayinsa duk bayin bayin Allah da Allah ya halitta suna da nau'in sharri da suke da shi wa min hamazati shayatin sannan ya Allah ka ka tsare ni daga waƙe-waƙe na shedan sune hamazat ai shine kake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi kaga to hamazat suka ce a shi'ir kenan hamzuhu ai shi'uhu waƙe-waƙe da shedan yake yi abubuwan da yake domin ya rudar da mutum wa an ya sannan ya Allah ka tsare ni kada shaidanu su halarto duk inda nake ka tsare ni daga barinsu wannan addu'a addu'a ce wacce take ingantacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallam isnadin ta hasan ne mun gane amma ban da ƙarshen kamar yadda al-allamatul albani rahmatullahi alaihi ya ambata ga karshen nan وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يعلمهن من أصل من بنيه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يا كسن شينا كرن تد أنسى تكون وأن سكيدا فهمتا وأن سك إيا كراتو ذات إيا فإيدا كنسو ينا كويد ومن لم يعقل كتبه وعلقه عليه أما وأن بس إيا با تسير بوتا سير رغم سأمت إلايا شين وعلقه عليه wannan wannan ziyada ce da bata tabbata ba bata tabbata ba duk da ba cewa rashin tabbata tana nuna cewa a cikin salaf akwai waɗanda ba sa ganin cewa la yadda ba ta alqur'ani ba ba halas ba ce a cikin magabata akwai waɗanda suke ganin babu laifi za a iya ɗaura abin da ya zama qur'ani ko abin da ya zama kalamun hasanun a ɗaura ma yara amma ƙauli rajihi ba kyau mazhabin sayyidina abdullahi bin mas'udi ta yafi almajirinsa al'imamu ibrahimu ibn yazid an-nakhai rahmatullahi alaihi yace kanu yakrahuna na tamaima kullaha min alƙur'ani qurani min ghayrihi magabatan mu sun kasance suna ƙin laya ga baki ɗayan laya ko ta ce ko ba ta ba ce. idan ba ta ƙur'ani ba ce ɗalasimai ne aka rubuta sunayen gungumaka ko sunayen aljanu to wannan shirka ce من تعلق تميمة فقد أشرك دو وندي دور لا يا تو لا يد نفي فقد أشرك يا شركة لا يد نفي أنا نفي من غير القرآن إتقوم من القرآن ما لم يدي واسنت في أكن سوى حرام شي دو من إن القرآن لم ينزل من أجل ذلك ba so kada qur'ani dan wannan ba wannan yana ɗaya daga cikin mafhumi khati'i da wasu suke da shi a game da qur'ani shi yasa malam qardawi hafizahullah yake faɗi yake cewa hadal kitabu gada fi sharqi wa ajaban shamsan tudhi'u walakin bayna umyani yutla ala maitin fi jawfi maqbaratin wa laysa yahkum fi jawfin bi bi diwani yuhati tifli hirzan min bidiwani wa بالطفل حرزا من أذى وردا وفيه هرز الورى من كل خسران كسوى hadal kitabu gada fi sharqi wa ajaban shamsan wannan littafin abin ta kai ci gashi nan ya bayyana a matsayin rana ta fito a gabas walakin baina umyani sai dai tana haska kama makafi ne makaho idan rana ta fito ai bai ganin ta sai dai ji zafi ko a goshin shi to jin zafi na zai masa amfani kila ma sai dai zafin ya cutar da shi kawai abin da suke ma alqur'ani yuhati bi tifli hifzan min azan wa gadad kawai sai a daura ma yara a nan na da yara da qur'ani a rubuta shi kenan wai hifzan min azan wa gadad domin ya tsara yaran daga cuta ko kuma daga wani abu na halaka wa fi hibzul wara min kulli alhali a cikin alqurani akwai kowace kariya ga halittu daga tabewa to kaga shine wannan so da ka qur'ani ba a saukar da shi dan a daura ba so yaran da suka iya abin da ya tabbata magabata suna yi a karantar da su su rika faɗi da bakin su idan kuma ba su iya ba sai a tofa musu ko a shafa musu an karanta in in wannan alfaza din ya shafe su suna bacci yara da yawa suna fama da irin wannan sai ga yaro kawai ya tashi bacci ta ihu ya yanka ihu to wannan addu'ar ta tabbata daga annabi sama ko kai ne abin ya faru da kai ko kuma yaro ɗan ƙarami wanda ba zai iya magana ba shi a masa wannan addu'a wallahu ta'ala a'la wa ala.